a duniya kasancewar biyo bayan yadda aka sha gwagwarmaya a fim ɗin a duniya ya gaskiya tsirararta ya wuya mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen ya wuya tv a duniya kasancewar biyo bayan yadda aka sha gwagwarmaya a fim ɗin a duniya tun daga season 1 season 2 season 3 season 4 kuma season 5 har gashi yanzu ana badakala a cikin season 6 ko kuma in ce season 5 episode 50 wani abin ko kuma in ce season 5 episode 70 wani abin gaskiya wannan fim ɗin a duniya yana ilmantarwa nishadantarwa, faɗakarwa ko hasadin iza Sadan ya san wannan shahararren fim ɗin mai suna a duniya yana yi mutane suna jin daɗin sa matasa suna jin daɗin fim ɗin a duniya hakan ne ma ya sa duk rana laraba ake dandazo ake dafifi a tashar zinariya hausa tv da ke kan youtube domin kallon wannan shararren fim ɗin mai suna a duniya yanzu dai filin namu ya nitsa ya kutsa ya yi tattaki an ce gani da ida maganin tambaya ga hira ta musamman ga darakta kuma furodusa mai fim ɗin a duniya Tijjani Asas inda ya fito muku da wasu shahararrun binciken bayyanannu da ba ku san da su ba. Kada da ya kumanta ku biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe domin ku ji yadda hirar mu ta kaya da Tijjani a Asasu. dan uwa yar uwa muna roƙon ki idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ko idan wannan ne farkon zuwan ki wannan channel daure ki subscribing sannan ki danna alama ta ƙararrawa hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake cikin masana'antar Kano cikin sauki Tijjani Abdullahi Asas ya bayyana mana cewa ya samu nasarori a fim ɗin a duniya fiye da tunaninsa yana ɗaya daga cikin nasarorin da ya samu a fim ɗin a duniya ne ya sa fim ɗin yake ƙara shiga ransa madadin a ce a daina koyaushe ci gaba ake gaskiya ne tijjani asasi ya ce ya samu nasarori da dama ya ce babu wani fim da ya taɓa mai ranar da fim ɗin a duniya ya mai ya ce fim ɗin a duniya shi ya ƙirƙiro shi da kansa kuma ya ba da dama ake yin fim ɗin a duniya sakamakon yadda ake inganta shi nishaɗantar shi ilmantar da shi sai dai mun yi wata adamu tijjani asasu wata tambaya wata ta ɗan tsaya ta sa shi ya nazari shin wai da gaske ne gwamnatin jihar kano ta tsaye da fim ɗin a duniya a jihar kano sai ya ce wannan shaci faɗi ne labarin ƙarzon kurege ne ya ce makiya ne kawai da mahasada suke jifansa ta baya amma an warware ya ce duk wata doka da oda ya cika ta tabbat a tijjani a asasu muna ganin sa mutum ne mai bin doka nagartacce kuma sali a cikin shirin fim ɗin a duniya kuma yana ɗaya daga cikin mutane manyan jarumai na masana'antar kanewood wanda suke da masu ruwa da tsaki sakamakon yadda yake bibiyar dauda ka wuce rararen waka rararen waka har mota ya bawa wannan bawan allah wanda ake lakabi da Tijjani Asasi kuma ya ba Abala mota. Tijjani Asasi ya bayyana mana cewa shirin fim ɗin a duniya da ake yi a gidan mahaifiyarsa ake yi. Ya ce babu wani guri da ya fi inda yake yi gidan mahaifiyarsa. Sai dai kuma mun ga kwanakin baya fa a ɗan manhajar TikTok abin ya dan rikici. Inda muka ga Saratu da ta fito tana roƙon gwamnatin jihar Kano cin ta dakatar da wannan shahararren fim mai suna a duniya. to a cikin jaruman ne sai aka samu kasa katsi wasu suka da mayar mata da martani ya tana cikin su tana sukan su tana cewa a dakatar da fim din a duniya ba ma iya jarumai ba ko makallata kallon fim din a duniya sun ji haushin wannan abin da baiwar allah nan ta faɗa saratu gidado sai dai daman kowa ya nagari kansa maganar da saratu gida da ta yi kasa gwamnatin kano ta dan duba wannan al'amura aka dakatar da fim din na kwanaki kaɗan amma dakatar da shi da aka yi aka je aka dawo aka sasanta nan dai hotunan tijjani abdullahi a sasu da 'yan sanda da hukumar 'yan sanda ana dariya ana shiwa ma'ana dai an sasanta abin da alama komai ya zo ƙarshe komai ya zo ƙarewa amma kuma da sanda take magana sai muka ga shafinta na tiktok ana ta zaginta ta fito ta sa damammun kaya tana rawar wata waka da ba a son a faɗa hakan ne ya sa matasan tiktok suka yi mata ca suke cewa ke fa uwa ce game da kuwa. sara ta ta kasa jure wannan abin ta ce za ta kai kara kotu domin a bi mata hakinta turka shi wai ba a ga sauran zama ba an sacewa mai yaro in an mai yaro ko kuma in ce ba a ga sauran zama ba an sacewa mai yaro an kwa wannan abin namu na yi ne wai dan daudi ya kashe kwado fim din a duniya dai kowa ya sani an tsaya a inda ake kana bara yake ko kuma in ce almajiran nan suka zo cikin gari ma'ana dai mata matan almajirai sun shigo gari suna ta yawon bara sai dai a cikin almajiran ma a cikin suna neman junansu mun ga dai ya tuwo abinci ya bata yana cewa in Allah ya kai mu gobe ta shigo ban da yau turka shi ita kuma ta tsaya tana nazari da tunani cewa wanda soyayya ce za ta sa mahaifiya ta ka ta bara haka domin ta samu kuɗin da za ta kashe turka shi da irin wannan rayuwar ta bangare guda kuma fa hukumar 'yan sanda sun kama ɗaya daga cikin kuɗaɗen da aka sace ma'ana dai kuɗaɗen da aka sace zan iya ce ma kuɗaɗen da aka sace kan cewa an ga wani ya kama mutane sai dai hukumar 'yan sanda kawai fa ta zo ta hau mutane ta bincike wannan bawan allah da ya ɗauki wannan kuɗin an dai buga mar waya an ce dai an yi fashi da makami ga wayanda suka yi fashi shi dai ya rantse ba shi bane dan uwa muna alfahari da kai mun gode da ziyartar wannan channel tamu da kai mai albarka